babban jam'iyyar adawa a tarayyar najeriya wanda kasance jam'iyyar mai mulki a jihar borno wato apc ta so samun rarrabon kawuna tsakanin magoya bayan ta yayin da a bangare guda ke zargin gwamnan jihar borno honorable kashi shatima na nuna son kai wajen rabon mukaman jam'iyyar shi ko gwamnan ke musanta haka da cewa wannan batu ba gaskiya ba ne kuma ma siyasa ta gaji haka wanda ya ce za su warware wannan matsala cikin ruwan sanyi irin wannan matsaloli na cikin jam'iyyar apc ne ta so fitowa fili ne tun lokacin da sakataren jam'iyyar ne kasa alhaji musa tumsa ya kaddamar da sabbin shugabannin jam'iyyar apc a makon jiya a garin maiduguri karkashin jagorancin gwamnan jihar honorable kashin shatima wasu bangare na jam'iyyar suka ce ba su yarda da wannan nadin ba wanda hakan ne ya sa suka kirawo taron manema labarai wanda har ma suka zargi gwamnan jihar da nuna son kai wajen zabo sabbin shugabannin alhaji ibrahim alzubairo ce jagoranci wannan bangare wannan abin da aka yi haramce ce ne domin akwai ka'idojin da national executive committee ta bayar akwai guideline ba bi wannan guideline din ba aka zo aka wani wayansu yan siraro suka zaune a suka rubuta sunayen mutane to ranka da ka ce kamar wasu ne kawai suka shirya wannan abu naga har da shi wato national secretary ya zo kuma an yi wannan abu a gaban ni ban ga dalilin da shi national secretary ya zo yayi ba national secretary wannan ba aikin shi ba honestly ba aikin shi bane dole za ya jara dole ne kuma za mu nemi hakkin mu. Turan dai ana batun cewa kun yi wannan abin ko kuma kuna so ku dauki wannan matakin ne saboda wani eh, wani shugaba na daban ba wai dan saboda jam'iyya ba. Na yi imani kana baka so ka fita point blank ce a ah, Sharif ko Kashim ni ba dan kuwansu ne. Daya akidan mu daban ne. Sharif da Kashim inda su in ANPP ne. Wannan masalan su suna da shi nasu ne ba namu wani. In tafiya ta tafiya za ku ci za ki ballewa kenan. Ba magana ballewa ba fa. Wallahi mun bi gwamna Sauda da kafa domin abin da gabanin mu mu yaran fati ne abin da fati ci ta fada amma gwamna bai nuna mana cewa shi uba ne na gari ba wannan ba zai hana mu zauna a cikin gidanmu ba ya zo ya same mu yana so ya bari shi zai bari sai dai gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Shatima ya ce irin wannan matsala na cikin gida ne kuma siyasa ya gaji haka mu duka gida daya muka fito mu duka yan uwa ne mu duka 'yan jiha ne komai matsalolin mu insha Allah mun na yi imani za mu warware ta siyasa ce kuma dole kan kananan matsalolin nan ba za su kare ba so insha Allah za mu warware duk matsalolin da ke shi ko sanata kaka malam yale wanda aka baiwa shugabancin riko na jam'iyyar APC ya ce wannan batu ba haka yake ba gana shi ba gaskiya ba ne sauran party din sun fi APP ma a committee din kamar vice chairman na committee na amurin daga CPC ne a ah, public secretary din daga CPC ne youth leader daga AC CNN. to wadansu eh, daga PDP ne I hear they have more members uh, than ANP to me kake gani yake wannan koke ne it's natural shine human beings zama haka ne a yau ne da ake sa ran jam'iyyar APC za ta kammala rajistar mambobinta sai dai rahotanni da muke samu na nuni da cewa 'ya'yan jam'iyyar da dama ba su samu damar yin rajistan ba na rashin ganin ma'aikatan da ke rajistar a yankunan su wanda hakan kuma ka iya kawo cikas wajen gudanar da wannan rajista haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya.